da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na safe a yau litinin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin bayan sauraron cikakkun labaran duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za ku fara da jin labarun duniya. Labaran duniya mai karantawa su suwanti da farko muhimman Kaninsu Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana dalilin da ya sa Iran ba za ta halarci taron Sharmun Sheikh ba. Kasar Yemen ta gargaɗi gwamnatin mamayar Isra'ila kan fuskantar hare-hare masu zafi idan har ta karya yarjejeniyar Gaza. cibiyar kula da lafiya ta nasar medical complex da ke gaza ya bayyana cewa yara 5,500 ne ke bukatar agajin gaggawa a kasashen waje yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana dalilin da ya sa iran ba za ta halarci taron sharm ba ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana dangane da rashin halartar jamhuriyar musulunci ta iran zuwa taro na sharmunshek cewa ba za su iya tunkarar waɗanda suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi musu barazana da kuma sanya musu takunkumai ba arakci ya rubuta a shafin sana yanar gizo a dandalin x a safiyar yau litinin cewa iran ta nuna matuƙar jin daɗi da ta gagayyatar daga shugaba sisi ya yi wa iran na halarta taron na sharmushek duk da muradin iran ɗin na tattaunawa ta diflomasiya arakci ya ce shi ko shugaban ƙasar pashkiyan ba za su iya tunkar waɗanda suka kai wa al'ummar iran hari da kuma ci gaba da yi mata barazana gami da sanya mata takunkumi ba ya kana da cewa duk da haka iran tana maraba da duk wani shiri da zai kawo ƙarshen kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi a gaza da kuma buƙatar kaiwa kaiwa ga janye sojojin mamaya daga yankin arakci ya ji da cewa falastinawa suna da 'yancin fahimtar ainihin haƙƙinsu na cin gashin kansu kuma dukkanin ƙasashe fiye da kowane lokaci suna da alhakin taimaka musu tare da goya musu baya kan buƙatunsu kamar yadda doka dokan ƙasa da ƙasa suka tabbatar ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ta gayyaci muƙaddashin jakadan ƙasar oman a ƙasarta ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta gayyaci babban jami'in ofishin jikadancin ƙasar oman a birnin tehran a jiya lahadi bayan wani raɗe-raɗin da ake yaɗawa cewa mutane biyu a ƙasar oman sun mutu sakamakon shan ruwan ma'adanai da aka shigo da su daga ƙasar iran bayan wasu zarge-zarge marasa tushe da wasu kafafen yada labarai na ƙasar oman suka wallafa na alakanta mutuwar mutane biyu da masarautar oman da shan ruwan ma'adinai da aka shigo da su daga ƙasar iran a ranar lahadin da ta gabata ne abdur rasul shabibi shugaban sashen ma'aikatar kula da tekun fasha da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya gayyaci mai kula da ofishin jakadancin oman a teheran zuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar shugaban shashin na biyu na yankin tekun fasha a ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar ya bayyana rashin amincewar ƙasar iran a hukumance kan yadda kafafen yada labarai suka ringa yada munanan kalamai dangane da ruwan ma'adanai da aka shigo da su daga ƙasar iran yana mai kira da a gagauta yin ƙarin haske kan lamarin ya kara da cewa bai dace a yi amfani da wani lamari da bai da alaƙa da ruwan sha da ake dangantawa da wani kamfanin ƙasar Iran ba, saboda lamarin yana da alaƙa da saɓani a tsakanin wani dangi da ake da zaton an kashe mutanen ne ta hanyar sanya musu guba a abincinsu domin ramuwar gayya. sai aka danganta lamarin da matsayin wani tushe na ɓata sunan wani kamfani da aka shigo da kayayyakinsa zuwa ƙasar Oman. Ƙasar Yemen ta gargaɗi gwamnatin mamayar Isra'ila kan fuskantar hare-hare masu zafi idan har ta karya yarjejeniyar Gaza a ranar Lahadin ta gabata Hazam al-Assad, memba a ofishin siyasa na ƙungiyar Ansarullah ta Yemen ya gargaɗi gwamnatin mamayar Isra'ila kan ƙarin fuskantar hare-hare masu zafi idan har ta karya yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta a Gaza. a wata sanarwa da ya fitar ta hanyar gidan radiyon sputnik ta ƙasar rasha hazama assad ya tabbatar da cewa yemen za ta dakatar da kai har-hare kan gwamnati muhammad isra'ila idan har ta yi aiki da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta a zirin gaza tun da farko dai shugaban amurka donald trump trump ya sanar da cewa gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas sun rattaba hannu kan matakin farko na shirinsa na zaman lafiya a nata ɓangaren ƙungiyar hamas ta sanar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza wadda ta haɗa da shigar da kayan agaji da musayan fursunoni ta yi kira ga shugaban ƙasar amurka donald trump da ƙasashen da suka amince da yarjejeniyar da kuma ƙasashen larabawa da na musulmi da na ƙasa da ƙasa da su tilasta wa haramtacce ƙasar isra'ila aiwatar da yarjejeniyar gaba ɗaya masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran cibiyar kula da lafiya ta nasar medical complex da ke zirin gaza ya bayyana cewa yara dubu biyar da ɗari biyar ne ke buƙatar agajin gaggawa a ƙasashen waje daraktan cibiyar kula da ciyar lafiya ta alshifa da ke gaza ya ce babu wani agajin jinya da ya shiga zirin gaza duk da cewa an shafi sa'o'i saba'in da biyu da tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin biyu ya ƙara da cewa mutane dubu ɗari da saba'in marasa lafiya da kuma waɗanda suka jikata na buƙatar tafiya cikin gaggawa zuwa wajen gaza domin neman magani annasir medical complex ya kuma ce yara 5,500 na buƙatar magani a wajen gaza daraktan asibitin ya na yara na annasar medical complex dr ahmad alfarra ya bayyana cewa akwai yara 5,500 a zirin gaza da ke buƙatar agajin gaggawa a wajen yankin saboda tsananin karancin magunguna da kuma ci gaba da taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiya a yankin. Shugaban ƙasar Amurka ya yi barazana ga shugaban ƙasar Rasha na aikewa Ukraine makamai masu linzami kiran Tomahawk. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gargaɗi takwaransa na Rasha Vladimir Putin cewa akwai yiwuwar ukraine za ta iya samun makamai masu linzami kiran tomahawk idan rasha ba ta kawo ƙarshen yakin ukraine ba da aka tambaye shi cikin jirgin air force one da ke kan hanyarsa ta zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila da masar da yammacin ranar lahadi ko shi da kansa zai tattauna da putin kan batun trump ya bayyana cewa yana iya magana da shi yana cewa idan ba a warware wannan yakin ba zai aika wa ukraine da makamai masu linzami kiran tomahawk trump ya kara da cewa shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya buƙaci makamai masu linzami na tomahawk lokacin da suka tattauna sabbin makamai ga kasar ke bukata ta hanyar wayar tarho a ranar asabar ta gabata ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla bayan da aka gama shan labarin duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san duniyar mu a yau da sauran shirye-shiryen da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Da masu saurare Assalamu alaikum. barka mu sake saduwa da mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labaru wanda zai yi magana game da cika shekaru biyu cur da ambaliyar aksa wato tofanal aksa da rashin faransanci kenan da fatan za a ci da mu kuma za a ji daɗin shirin. Ambaliyar aksa ta shiga shekaru uku kenan da afkuwa amma har yanzu ƙasar Amurka haramtaccen kasar Isra'ila da makashin turai haƙarsu bata cimma ruwa ba daga cikin abubuwan da ban mai laifin yaƙi firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ma masu goyon bayansa musamman biden da trump suka ƙudiri aniyar tabbatarwa shine kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da kuma ƙwato dukkan fursoni da aka kama da ƙarfin tsiya da kuma tilasta al'ummar gaza yin gudun hijira kai da ma ƙwace yankin baki ɗaya daga hannunsu to amma sai dai bayan dukkan laifukan yaƙi da ta tafka a gaza da ya taɓa lamirin ɗan adam sai ga shi karshe ƙarshe dai ya koma yana neman a koma teburin tattaunawa domin cimma sulhu yadda za a saki fursunonin da ake tsaye da su saboda matsin lamba da yake fuskanta ba ma kawai a waje ba a cikin gida ko shakka babu bai taɓa zuwa cikin zuciyar sojan amurka ko isra'ila ba cewa zai iya yaƙi na tsawon lokaci ba tare da nasara ba har ya kai na tsawon shekaru biyu duk da amfani da dukkan wani makami da take da shi amma haƙarsu ba cimma ruwa ba dakaran da suke siffata kansu a matsayin gagarabadau kuma su ne dakarun mafi ƙarfi a duniya shine sojan amurka ya kutsa kai cikin yaƙi tare da ƙawayensu ƙasashen turai wanda suke da manya-manyan makaman zamani ba ta da kiyaye duk wata doka ta ƙasa da ƙasa ba ko kuma wani jan layi ko ɗan adamtaka sun kashe hatta mata da yara ƙanana da ke cikin yunwa sun kashe dubban mutane a yankin. A cikin shekaru biyu cikakku ba tare da 'yan gwagwarmaya sun daga tuta ba, kuma yara ƙanana da mata da tsoffi da ke cikin Gaza sun kare ba. Irin halin dabbanci da gwamnatin Yahudan Sayaniya da Amurka da ƙasashen Turai suka nuna ga al'ummar Gaza ba a yi nufin ɗaukar fansa kan kashin da haramtacciyar kasar Isra'ila ta sha a ranar 7 ga watan Oktoba na shekara 2023 ba. A'a, matsayin martani ne ga wani dalili da 'yan gwamnatin musulunci a Gaza suka tabbatar. A gaskiya, gwamnatin Sahiyoniya ta fi yanar gizo-gizo rashin karko, wanda da ba dan ɗauki da Amurka da sauran ƙawayenta na yankin suka kawo ba, to da an kawo ta baki ɗaya. Domin ƙasar Amurka ita ce zuciyar wannan gwamnati ta bogi. Ya zama kamar wajibi ne wannan gwamnatin ta tafka dukkan dabbanci zuwa wani haddi saboda wanda suke tunanin kawo ƙarshen wannan sansanin soji da yake ci gaba da ƙasashen turai suka samar ya fito daga ƙasashen musulmi a fili yake cewa trump ya amince da ikirarin netanyahu na korar mutanen gaza tare da maye gurbin su da matsugunan yahudawa wannan ne ya sanya muka ga bayan sake mamaye gaza ya fitar da shawararsa cikin sauri na samar da sabuwar gabar tsakiya amma bayan ya ga yadda al'ummar gaza suke tsananin nuna ƙauna ga ƙasarsu ya samu natsuwa a kan lamarin cewa mafarkinsa ba zai taɓa zama gaskiya ba wato yana da kamar wuya a iya kawar da falastinawa da ƙasarsu ta haihuwa ko da kuwa dukkan duniya ne za a taru a kansu babu abin da ya rage masa a yanzu sai dai ya koma zuwa ga abin da ya cimma matsaya a kai a baya kamar yadda tashar tasha ta uku ta yahudan Sahuniya ta faɗa cewa lalle netanyahu ya wuce duk wani haddi na hankali a yakin gaza kuma haramtacce ƙasar isra'ila ta tafka munar asara duk da taimakon take samu daga waje Waye kawai ƙaryar da turawa suka yada kan isra'ila ne a mataki na ƙasa da ƙasa aka rusa ba a'a gwamnatin Sahuniya da masu goyon bayanta daga ƙarshe sun biya farashi mai tsada a mataki na ƙasa da ƙasa game da halcinta hukumci da kotun duniya ta fitar babban barazana ce ga isra'ila jagorinta da kuma amincewa da ita a matsayin ƙasa a yankin baki ɗaya hatta ma da sauran ƙasashen duniya inda aka gudanar da zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnatin yahudawan sahayuniya kuma ya sanya ƙasashen turai da dama yin itirafi da gwamnatin Falasɗinu da kuma yanke dangantakar kasuwanci da gwamnatin isra'ila da kuma dakatar da bata duk wani taimakon makami ɗaya daga cikin matakin baya-bayan nan na nuna goyon bayan falasɗinu shine tawagar sumul flotilla wadda ta kunyata gwamnatin sahiyoniya fiye da yadda ake tsammani wuce gona da iri kan gaza ya jawo babbar matsalar siyasar tattalin arziki da na soji ga gwamnatin sahiyoniya da ya jawo rabuwar kai a ranar zamantakewa a cikin gwamnati da ya kai ga ana barazanar yiwuwar afkuwar yakin basasa a cikin gida da dama daga cikin mazauna yankin gaza ba sa tsoron komawa yankin su ko kaɗan bankin isra'ila ya bayyana cewa kudaden da gwamnati ta kashe a yakin ya kai dala biliyan 330 wanda idan aka yarraba tsakanin al'ummar isra'ila kowa zai samu dala 33,600 don haka harin ambaliyar aksa ya aiki da wani sako ga duniya baki daya wanda falasina suka rubuta shi da jininsu kuma yana nufin cewa falasinawa ba za su taba amincewa da isra'ila ba har abada kuma za su ci gaba da nuna adawa a cikin kowane yanayi lalle ambaliyar aksa kamar yadda wani kusa a kungiyar hamas ya faɗi wato fauzi barhum ba wai kawai ta jawo yaƙi ne da sojin isra'ila ba kawai a'a wani gangamin sauyi ne da aka aiwatar da yake mayar da gwamnatin ya saniyar ware a duniya. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Litinin goma sha uku ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu biyu da ɗari biyar da sittin da hudu suka gabata a rana irin ta yau. Bisa ga wasu rayoyi na tarihi a rana irin ta yau ɗin ne wato goma sha uku ga watan Oktoba na shekara ta ɗari biyar da talatin da tara kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam sarki cyrus na kasar iran ya kwashe iko da birnin babil mai tarihi wanda yake kasar iraki a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya ba da umarni da a canza wa kogin farat hanya wanda ya ratsa a cikin birnin na babil sannan kuma sojinsa suka shiga cikin birnin daga hanyar kogi wanda ya shiga cikin birnin domin yana zagaye da ganuwa mai tsawo wanda yake da wahala matuƙa ga sojinsa su iya shiga cikin birnin cikin sauki daga lokacin sojojin sarki cyrus suka shiga cikin birnin babil kuma suka kwace iko da shi baki daya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata rana irin ta yau goma sha uku ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulki na kasar faransa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki a ƙasar faransa a cikin watan oktoba na shekara ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaben ba da jima ba majalisar faransa ta naɗa de gaulle a matsayin shugaban ƙasa na riƙon kwarya amma sakamakon matsaloli wanda faransa ta yi ta fama da su a lokacin a cikin watan janairun shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus bayan kammala rubutun kundin tsarin mulki a cikin watan oktoban shekara ta 1946 gudanar da zaɓen raba gardama a kansa kuma al'ummar ƙasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin wanda bayar da dama a kafa jamhuriya ta hudu a kasar faransa amma daga bisani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari a kasar wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki na kasar ta faransa suka yi murabus daga kan kujerunsu domin su nuna rashin amincewa da halin da kasar take ciki a lokacin bayan da de gaulle ya sake dawowa akan kujerar shugabancin kasar faransa ya canza sabon kundin tsarin mulki na kasar wani kuma hakanan ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairu na shekara ta 1958 masu saurari kun san cewa shekaru 31 suka gabata a ranar irin ta yau babban malamin ilimin wa ayatollah muhammad bakir mohsini ya rasu yana da shekaru 89 a duniya an haifi ayatollah muhammad bakir mohsini ɗaya daga cikin fitattun malaman addinin musulunci a babbar cibiyar ilimi ta birnin Kuma da take a kasar Iran tun yana da ƙuruciya ya tafi garin Malar tare da mahaifinsa bayan ya yi karatu mai zurfi ya kuma tafi makarantar Hausa ta mashad domin ci gaba da karatukansa a wasu bangarori na addinin musulunci Ayatollah Mohseni ya yi hijira zuwa birnin a daidai lokacin da aka kafa makarantar Hausa ta birnin Kuma na kasar Iran sannan kuma ya yi karatu mai zurfi a gaban manyan malaman addinin musulunci irin su aitullah abdulkarim ha'iri da su aitullah yazdi aitullah burjadi da makamantansu sannan kuma aitullah musulmi ya yi rubuce-rubuce da dama a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci kamar da kuma ya kasance mutum ne wanda ya yi karatu matuka a bangaren ilimin akhlaq da kuma kyawawan ɗabi'u irin na addinin musulunci ya shahara matuka da yawan ibada da tsoron allah da kuma gudun duniya yana raya darari da salloli sannan kuma ya kasance mutum ne mai tsananin tsoron allah da yawan tsantseni a cikin dukkanin lamuransa da kuma kaskantar da kai da yawan tawalu'u da kyautata wa jama'a da ƙarshen masu saurare kuma san cewa shekaru ɗari da arba'in da da uku suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci sai da haidar ya rasuwa an haifi abul haidar Halle bin suleiman bin dawud a garin hilla na ƙasar iraki baya kasancewarsa malami masani a bangare daban-daban na ilimin addini ya kuma kasance ɗaya daga cikin masana ilimin adabi inda ya rubuta tafai a cikin baituka na waƙoƙi da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ahlul bait alaihi salam daga cikin littafin da ya rubuta mafi shahara dai akwai littafin sa mai suna ad-durrul aitam sannan kuma akwai littafin sa na al-aqd al-mufassal ya rasu yana da shekaru 58 a duniya a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke bukana a mataki na kasa da kasa da kuma bita a kansu da ma jin mahangar masana a wasu lokutan akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da da Allah dai zai dubi ne dangane da batun yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta wadda aka cimma wa tsakanin bangaren gwagwarmayar falasɗinawa a yankin zirin gaza da kuma bangaren isra'ila da kuma yadda ake kallon wannan yarjejeniya a siyasance da kuma tasirinta a yankin wannan da shine abinda da shirin zai dubi a kan sada yardar allah fata masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne shugaban kasar amurka donald trump ya sanar da shirinsa na tsage ta buɗe wuta a yankin zirin gaza wanda kuma a bisa wannan shiri za a kawo ƙarshen yakin da isra'ila ta kwashe tsawon shekaru biyu a jere tana kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza inda ta kashe dubin dubatar mutane da suka hada da kananan yara da mata da tsoffi wannan yarjejeniya wadda donald trump ya kaddamar ta kunshi abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi dakatar da buɗe wuta da kuma janye janyewar sojojin isra'ila daga yankin zirin gaza da kuma sake gina yankin da kuma ɗaukar matakai na bayar da damar shigar da kayayyakin agaji ga al'ummar yankin baya ga haka kuma wannan yarjejeniya ta kunshi mika yankin zirin gaza ga cokab ga wani bangare wanda ba na falasinawa ba domin gudanar da mulki a cikinsa daya daga cikin abin da donald trump ya gabatar a cikin wannan yarjejeniya shine mika ragamar tafiyar da yankin zirin gaza ga tsohon firaministan kasar birtaniya tony blair a matsayin wanda zai jagoranci tafiyar da yankin har na tsawon lokaci kafin daga bisani kasashen yankin tare da amurka da isra'ila su tantance makomarsa wannan yarjejeniya dai ta kunshi bangarori daban-daban wanda har yanzu ana nazari a kansu musamman ma dai batun janyewar sojojin isra'ila daga yankin baki daya inda yarjejeniyar ta kunshi cewa dole ne sojojin isra'ila su janye daga yankin zirin gaza amma bisa matakai wanda ba a fayyace waɗannan matakan dalla-dalla ba wanda hakan zai iya ɗaukar tsawon shekaru kafin su kammala janyewa baki ɗaya duk da haka dai hamas ta nuna kyakkyawar niyyarta ta ganin cewa an yi amfani da wannan damar domin kawo ƙarshen kisan kiyashin da isra'ila ta share tsawon shekaru biyu tana yi akan mata da ƙananan yara da sauran fararen hula na yankin zirin gazan da sunan yaƙi da ƙungiyar gugurmar da falasɗinawa da suke yankin a halin yanzu dai wannan yarjejeniya ta samu amincewa daga bangaren majalisar ministocin isra'ila karkashin jagorancin faraministan haramtaccen kasar ta yahudawa benjamin netanyahu duk da sha dai wannan yarjejeniya ba wannan karo ne na farko da aka fara gabatar da ita ba gabatar da wannan kuduri a lokuta daban-daban domin tattauna shi kuma an kwashe tsawon lokaci ana tattauna wannan batu amma isra'ila tana sa kafa tana yin fitali da dukkanin abubuwan da aka cimmawa na dakatar da yaƙi da kuma jinyewarta daga yankin zirin gaza da kuma batun ba da damar shigar da kayayyakin agaji ga al'ummar yankin zirin gazan da suke cikin mawuyacin hali ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda har yanzu hamas bata amince da su dangane da abubuwan da donald trump ya kaddamar a cikin wannan yarjejeniya ba shine batun ajiye makamanta domin kuwa hamas tana ganin cewa ajiye makaminta yana nufin cewa ta janye daga gwagwarmaya ta neman 'yancin falasɗinawa kwashe tsawon shekaru tana yi kuma hakan zai shimfiɗa hanya wadda isra'ila za ta ce karanta babu babbaka a kan yankin zirin gaza da ma sauran dukkanin yankunan falasɗinawa da ta mamaye da kuma sauran yankuna wanda take shirin mamaye su a halin yanzu da kuma gwagwarmaya da makami ta al'ummar falasɗini ce babban karfin kafan da ya hana isra'ila cimma wannan manufa tsawon shekaru duk da cewa dai ba a sanya batun ajiye makaman hamas a matsayin ɗaya daga cikin sharɗa na wajibi wanda dole sai an aiwatar da su kafin yarjejeniyar ta kammala ba to amma kuma hamas ɗin tana ganin cewa falasɗinawa su ne suke da haƙƙin haɗuwa domin tabbatar da cewa yankin zirin gaza ya kasance ƙarƙashin wasu. kamar yadda kuma hamas ɗin ta tabbatar da cewa ita mulki bai dame ta ba babban abin da yake da muhimmanci a wurinta shine tafiyar da al'amarin yankin zirin gaza da kuma yin adalci ga al'ummar yankin da kuma tabbatar da cewa al'ummar palestinu su ne suke da kalma guda wajen tafiyar da al'amarin yankin baki daya to dangane da wannan yarjejeniya waɗanda suke shiga tsakani dangane da yadda aka fara tattaunawar tun daga farko wato masar da kuma qatar su ne ma a halin yanzu suke ci gaba da bin kadin lamarin inda kasar masar ita ke ɗaukar bakuncin dukkanin tattaunawar da ake yi a tsakanin bangarorin isra'ila da amurka da kuma bangaren gwagwarmayar palestinawa a karkashin jagorancin ƙungiyar hamas a halin yanzu dai an riga an cimma dukkanin matsaya dangane da batutuwan da ake takaddama a kansu sannan kuma tawagar hamas wadda ta isa birnin alkahira daga nan kuma ta wuce sharm ta tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da aka cimmawa a halin yanzu abubuwa ne waɗanda za su kawo ƙarshen wannan yaƙi da kuma bayar da damar shigar da agaji ga al'ummar yankin zirin gaza sannan kuma tana maraba da dukkanin matakai da bangarorin da ke shiga tsakani suka ɗauka musamman ma dai masar da qatar baga kuma a matsayin ta yi jinjina ga sauran bangarori waɗanda suka dafa mata musamman ma dai jamhurin musulunci ta iran da bangaren gugurmaya na al'ummar kasar iraki da yaman da kuma labanan sannan kuma hamas din ta jinjinawa togogi daban-daban waɗanda suka yi yunkurin kai agaji ga al'ummar yankin zirin gaza ta ruwa da kuma sauran ɓangarori waɗanda suka nuna cikakken goyon bayansu ko ta fuskan rubutu ne ko kuma ta fuskar zanga-zanga a ƙasashen duniya da dai sauran matakai da aka ɗauka na yin allah wadai da irin matakan da isra'ila ta ɗauka na ƙoƙarin ganin ta share al'ummar yankin zirin gaza daga doron ƙasa. game da kuma hamas din ta nuna jinjina ga kasashe waɗanda suka shigar da ƙara akan isra'ila domin neman ganin an hukunta jami'anta waɗanda suke da hannu kai tsaye wajen aikata laifukan yaƙi a yankin zirin gaza da kuma hakan na ishara ne da irin matakan da gwamnatin afirka da kudu ta ɗauka na shigar da ƙara akan isra'ila wanda daga bisani kasashe da dama suka bi bayan ƙasar afirka ta kudu wajen amincewa da wannan ƙara da kuma sanya sunansu a cikin waɗanda suka shigar da wannan ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin hague na kasar holland a nata bangaren gwamnatin kasar masar wadda ke daukar bakuncin wannan tattaunawa ta gayyaci bangarori daban-daban na kasashen duniya da hakan ya hada da bangaren majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar turai da kuma gwamnatin amurka game da sauran bangarori na yankin gabas ta tsakiya da wasu daga cikin kasashen musulmi gwamnatin kasar masar ta bayyana wannan lamari da cewa lamari ne na tarihi kuma zai kasance digon ɗanba na dawo da haƙoƙin al'ummar Falasɗinu waɗanda aka haramta musu shugaban kasar amurka donald trump yana daga cikin waɗanda gwamnatin kasar masar ɗin ta gayyata a matsayinsa na wanda ya gabatar da wannan ƙuduri tun daga lokacin da donald trump ya sanar da wannan batu dai kasashen larabawa na yankin tekun fasha su ne a kan gaba wajen fara amincewa da wannan batu sama ma dai kasashe irin su saudiya haɗaɗɗe daular larabawa da ita kanta katar da bahrain sun bayyana cewa wannan babbar dama ce da za a yi amfani da ita domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza baga kuma da dama daga cikin kasashen musulmi sun goyi bayan wannan yarjejeniya sannan kuma sun tabbatar da cewa za su bayar da dukkanin gudunmuwa da ake bukata domin ganin cewa an aiwatar da ita kamar yadda ya kamata wasu daga cikin kasashe kamar irin su iran waɗanda suke da taso mahanga dangane da makomar palestino da kuma yadda ya kamata a yi ma al'ummar yankin zirin gaza adalci da ma al'ummar palestino baki ɗaya sun bayyana cewa da wani mataki wanda za a ɗauka wanda zai kawo ƙarshen kisan kyashi a yankin zirin gaza abu ne da ake maraba da shi amma kuma dole ne a tabbatar da cewa an yi ma al'ummar yankin adalci bai ga kuma akwai masu ganin cewa benjamin netanyahu wanda mutum ne da aka san shi da yaudara a tarihinsa na siyasa suna ganin cewa mai waye amfani da wannan damar domin nuna kansa a matsayin wani mutum wanda yake neman sulhu da kuma nuna wa duniya cewa shi ba burinsa ne aiwatar da kisan kyashi a yankin zirin gaza ba ladi kawai ya ɗauki wannan mataki ne saboda tsaron isra'ila kamar da ya sha nana ta hakan a taruka daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma taruka na cikin gida benjamin netanyahu ya fuskanci matsin lamba matuƙa kafin ya amince da shi kansa wannan batun dakatar da buɗe wuta ɗin inda donald trump da sauran ɓangarori na gwamnatin amurka sun yi matsin lamba a kansa tare da hatta shi kansa donald trump kamar yadda wasu majiyu suka tabbatar ya nemi taimako na ƙungiyoyin yahudawa waɗanda suke ƙasar amurka da su matsa lamba a kan benjamin netanyahu da ya amince da batun kawo ƙarshen yakin zirin gaza da kuma ba shi goyon baya wajen ci gaba da aiwatar da manufofinsa na siyasa a cikin isra'ila ɗaya daga cikin abin da masana suka yi imani da shi shine cewa benjamin netanyahu yana da masaniya akan cewa dakatar da yakin zirin gaza ba tare da bayyana nasarar isra'ila ba to wannan na nufin kawo karshen rayuwarsa ta siyasa to amma yin amfani da wannan damar wadda donald trump ya gabatar masa wani abu ne wanda zai iya taimaka masa wajen wanzuwa akan matsayinsa na firaministan isra'ilan har ma da ci gaba da rayuwarsa ta siyasa ba ga kuma wasu da gasken masanan sun yi imanin cewa benjamin netanyahu zai amfani da wannan damar ne domin shiga kafar wando daya da sauran masu adawa da shi da suke takon saka ta fuskacin siyasa domin kuwa wannan yarjejeniya ta ba shi damar bayyana kansa a matsayin gwarzo wanda ya nasara duk da dai masana harkokin siyasa na duniya da ma masana harkokin tsaro suna ganin sabanin hakan sun yi imani kan cewa wannan batu dukansu dai batu ne na siyasa domin kuwa amurka ba al'ummar yankin zirin gaza ko rayuwarsu ko makomarsu ce ke a gabanta ba babban misalin hakan shine yadda amurka ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya so shida a cikin shekaru biyu da isra'ila ta kwashe tana kisan kyashi a yankin zirin gaza inda take amincewa da daftarin ƙudurori guda shida da aka gabatar da suke kira da a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza a nan take inda amurka ta yi fatali da dukkanin waɗannan kudurori lamarin da ke shara da cewa ta baiwa isra'ila damar ci gaba da aiwatar da kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza to abin tambaya a nan dai shine ta yaya a halin yanzu kuma amurka ta zama ita ce kan gaba wajen wanzar da zaman lafiya a yankin zirin gaza tabbas akwai wata manufa ta siyasa wadda lokaci mai zuwa ne zai fito da ita a fili ga al'ummomin duniya to jama'a masu lokacin da muke da shi da yaris kim dole nan zamu jale zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigwa to amma kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya Wato gurbatattar iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tattace ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide. To na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakarsa an shakar shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba. shi ne gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu? To, a gurbatar iska dai an kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗayan adam akwai kuma shi ne akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga nature yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kamar wanda ake magana kama wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma daga nature ya zo, kaga kama akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba ɗan adam bane yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira vulkano. a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ga wannan ba yin dan adam bane ka bayanta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kan shi ta aka mai kera motoci kamar wajen makera haka kamar gun da za a je a na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai gun da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonan wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gwal su kuma gun da ake tonan mai kaga aka tono iska kana fitowa daga yadda misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono ɗin shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma Akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma to aka shaka in ya zama secondary sai zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone laya shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi a akwai zai jawo maka gawa ɗan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali kamar masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan wajaje da yawa akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannun ka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction, a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro wajen shakan iskan da yayi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komi ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai kaga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kaba monoga yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide nan ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha ga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga a zo a ya zama an ya zo ga rashin rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai to yakan ya kasance ko uku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar rai kuma akwai zai zauna a ka kana yawan shafa ya taru har ya kawo maka illoli da yawa da za su shafi har su zo su zama tansa a cikin mutum. Ba dan yabo yabo, kurin waka don su ce ai sake na ga Allah rabi. an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? Yam, a kamar su yara ma sun fi galabaita yara kuma da tsofaffi da suke shekaru da yawa saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da immunity jikin su ba su da garkuwa mai kyau to ya fi wa yara ko kuma tsofaffi illa. Kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Yawwa, to fara da girkin gida. In za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kakina da za a yi girki akwai gudana wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki ya fita. kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa gungun na zai kare yara yake ba su da garkuwa ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya samu cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ake kira alaji da yanzu yaro kuma yana atishawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an tattare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama an dinga sa da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone-tonen ƙasa kamar wajajen ƙasan mu kamar ba da misali kamar zamfara kaga ana tonan su ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace kasan ya zama na yara ba ta wannan kredit da yake shi zai shaka zai mutu illa abinda duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gun da aka yi tsari gun da aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a fita da su cikin gun da ake kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska zai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai dan dimi to manya su za su iya wannan amma yara ga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma ba yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar dun da ake ko ko su kuwa za a ja tsira ya dinga tasowa ba irin wannan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya zo abin za a auna mutane su wajen ce a ɗauki yaro a je gun make da ake kira ko da abubuwan da suke tasowa da suka nuna wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma ya. To jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ba dan yabo, kurin waka dai dan su ce rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت أسريفا خمشيم عد شتم أسريفا عسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشع عصار متريم بتدر عصار 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.